ما شاء الله نعم ميتتي ثم هو إسل يا آدم ba a raina shi lokacin ma'ana yana da ɗan yawa kenan <laughs> ibara ce adabiyya ba za a yi raina wannan lokacin ba lokacin da ita din yana da dan tsawo la yustahanu bihi la yustaqallu bihi wa qad damma shaykh tijani dokta ita gaba da cewa shehu tijjani bayan wancan ya yi yawace yawace yana bin majalisa majalisa ta ya zawiya zawiya da shiga wannan dariƙa, ya bar wancan dariƙa. haka in bamma shehu tijjani ila farasati turukin sai da shiga ɗari ga uku fi makamihi bil magharibi a zama samu ko kawai hisa duk mutumin da ke tsulla tsulla gaskiya dole ka ji tsoron shi ba riba gurna ne baka gaggiya zuwa zama maka hatsari ne yadda ya baro can zai ban nan yadda ya ban nan duk inda zai ba abun arziki ne ba ana sa sa mutum da istikama a san mutum akan cinikinsa a kar mutum akan sana'arsa ونن بخوا شكلان تو ونك أنت على كينا الله الله بالمغربي وهي الطريقة القادرية يا هي قادرية يدا بتريما صبا أبون ده كورا شيء كورا شيء بتوان ناصرية هي طريقة ناصرية وطريقة الشيخ أبي العباس أحمد الحبيب بن محمد الملكو بالجماري wannan na jin da riga da ce wata gumariya fatakalla anha kullaha duk ya fita daga cikinsu kuma a kaza don wanda wanda ke ba da labarin ya san shi ya hutun kamar yadda ya san yunwa cikinsa ko sama da ya san yunwa cikinsa kuma a kaza aidan ba da laskar بجنان nan ذات za ta zama ta hudu ya je karɓo su zikirori an sheikh abul وتخلى عن ذلك ايتما يواطر ايضا ثم انتقل من المغرب بجنان يبر مروكو متوجها صوب الصحراء يا في تكن صحراء يقصد زاوية الشيخ عبد القادر بن محمد الأبيض yana fan wancan majalisar abdulkadir zawiyarsa fa kama biya can ya je zauna mudda wani dogon lokaci daga nan abu da yake nema bai masa ba sun manta kalamin ha ila tilmisana daga nan ya yi tafi tilmisana ثم tilmisana من dalhaji. daga nan ya nufi حجي libaitin lahil haram. وزيارة قبر نبيه ده جنازة جي قبر منزوسة عليه الصلاة والسلام وزار في طريقه أهنية سنيزيرتي هنية ستزوى حرميني بلدة إزواوي كو إزواوي أهنية تزوى مكة مدينة يا زيارتي برنين إزواوي مسكن الشيخ ابي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الازهري بالقرب من مدينة الجزائر دب قسم الجيرية كان ذاك الله كامسرا واخذ عنه الطريقة الخلوتية نانيك بطريقة خلوتية ومن ومر يوتي كذلك في طريقه أحنس بمدينة تونس يبيت أو أولنا شكرا ألو تاريخ تامانين دا شدا وان دي دي ميلادية ألب داري بقوي دا سبعين دا أكو شاو تجاري واتصل فيها ببعض المشايخ من تونس يا حق وصوها لمي مثل الشيخ عبد الصمد الرحوي فقام بها سنة كاملة هذه غنى شكرا قداء غريب Ya يتردد بين مدينة تونس وسوسة yana kai kuma tsakanin birnin tunis da birnin susa wa zawala mai na tattadarisi nan yi aikin karantarwa ya dan karantar a wurin irin karantarwa da yan abin da samu na abinci kenan ko kunalika haifu darasa kitabal hukumar afa'iyya inda ya karanta wani likanta don littafin mai magana akan sadakoki wa gairihi hatta a ajaba bihi al-amir har sarki ya bashi sha'awa ya burge sarki kuma da hako dara aka bashi gidan zama wa farada lahu ratiba yana yanka masa albashi shahariyan a wata duk kushin tijani kullu zalika duk wannan hasaba ta sayyid ali al-harazim wannan duka karkashin tabbatarwa ɗalib babban ɗalibinsa ali al ne. ولما فهم الشيخ التيجاني لوكة ذاك بعد الباشي أين شيء التيجاني يفرق أن الأمير سركي Sarki إقامته أنا سيدنا أولي هنالك بصفة دائمة ارتحل طول yankan zaka na tambaya da tawa ta ke tafi kawai da ya farga da cewar shirye-shiryen da ake a rike shi kama kuma na yin yi osu lobin da za a kame ka zarge ka kaga an baka gida an baka albashi ne rige sai mata in ka tara mata ba ka gama yawo <laughs> tafi din ko ka tafi za ka dawo zai mutane irtahal tawwal ila misra al qahira min duni ilamin bai ma farar da su ba da ta da irin ɗabi'ar gaddawa ولا وداء بابا كوانا حيث اتصل بشيخه محمد الكردي كان يسأل شيخ محمد الكردي ثم واصل سفره اتجبت فيها حتى دخل مكة المكرمة آه وانا شكرا ألو قريب ايد تمانين دا بوكوي وانا ميلاديها ألو قريب بوكوي دا سبعين دا أكو واتصل في مكة بالشيخ أمكة يسعى مصادوا دا ahmad bin abdullahi alhindi bi wasata tilmidhi ta hanyar wani ɗalibin ahmad eh, ɗalibinsa fa arsala ilaihi dalika sheikh wannan malamin ya tura yana neman shi yubashshiruhu bi annahu huwa alladhi yarisu ulumahu shi zai gaji ilimin malamin sannan shi ma shehin sufi ne lura ba indiya ne wa asrarihi بسبب تكلم ما ده أسرار كذا أسري كذا ونسيب أن الدم ذاك ترى صاحيني ولما قضى نسكه بجمع يقاس هجي ارتحل إلى المدينة المنورة حيث اتصل بالشيخ محمد بن عبد الكريم السمان عبد الكريم السمان الذي ونشيه ونشيه زوده بأسرار يا باشي وسسروري دبا حقيبا takhusul asma'a wanda sun shafi sunayen Allah akwai asara wa sunayen Allah wa ya kama alhadi ma ya guluna sun mara ja daga nan gaba ɗaya tattalo kayan sa ya bar ƙasar hijazu kasan makka gaba ɗaya ila misra حيث قدمه شيخه عند شيخه يا ما يجبات الشيء كما الشيء مقدمي أكباش مرتبة مقدمي محمود الكردي الصادق الذكري ذكره في الطريقة الخلوتية من بايع أكاك على مساعدة حج يدعو أكادت أمس درجة يدم مقدمي والتربية أكباش إذني والتربية بها زي بعد تربية ليت تربية دي لألا ذاك ذوك دي تربية كومي تربية فقبل الشيخ التجاني شيخ التجاني يكرب ذلك بعد العين بيان دي أن يترى شان سكتين مكة تكرب وانا أو إن بك كرب أبدا أسامة الله قال إن كرب أبدا أين أكرمك الله وانا أبو يأخوك الحين أتذكر آدم شيني لاعي فلعيا بلعين أن حملنا غلامنا كو باكو باهد مسي شعر أيه jakuna suka wuce fafafafa suka shiga daji kawai shi ogan sai da iyan ga je ka ina wane cewa ina wane sai sai ku kawo doki ma ku bi jakunan nan na ana son su zo da su yau da su za a yi walima da rana can da kyar dai rana ya tashi ta kyar da kyar da ai sun yi nisa sai a wa ku bi su zuwa kawai mai ganda suka hau doki mana kafin ajiyar da suka tabbata jakunan a ah, na tsallake na tafiya da ɗardu ne na dawo kan ɗariƙa shi ne la'aya ne dalilin kalmar nan ka gudu ba ai za ka gan ana tafiya za ka da kuma ka zai fasara maka kalma da shi ana an jima ta la'ayi da ke la'ayar ana haddi kaunin sayid daidai da maganar sayid aliyar harasi ne thumma kafara to da ya karɓo da riƙa da kyar daga nan ya dawo min misra متوجها نحو البلاد المغربية يعني فوق سمروكو سالكا طريقه يبيو هنيا سطريا طريا من تونس تتونس فعند أكهوتا نأتي بندروا حتى ألقى أصات سياره هري يد سندت في أصا أخيرا أكاشي بتلمسانا فاشتغل فيها حسب قول سيد نندي يظن دعيكة أيكة أنا دي دي دا علي العرازمين علي العظيم بالاجتهاد في الإبادة يقع إبادة غدا غدا ما يتقوى ذلك ها الله مقدم ها إنا يتربية والدلالة على الله لنولا متامع الله ثم رهب إلى مدينة فاس كان يدعو برن فاس لزيارة قبر مولى إدريس فيجي إذا في قبر ميجرما إدريس حد جد الشرفاء وني كاكن شريفي العلويين المغاربة مروكو الشكرة ألف تاري ألف تاري لدى تسعين دقايا ميلادية ألف تاري بقوي لسبعين دبقوي وفي هذه الرحلة أولا تهيني المغربية التقى مع تلميذه المخلص ناسك هؤلاء ببن آل بنا الناس ديكي تنقاه دشي السيد علي حراسي anan ne suka sami da juna har rubuta na tarihin bi madinati wujuda wujuda inda abubakar aljazair ya ziyarta ku mai min hajjal musulmi wuri ne mai tur mai tarihi to nan suka sadu a birnin wujuda wa huwa aidan fi tarikihi yana kan hanya duk da haka ila fas wa ta'arrafa shekha tijjani lahu ainihin shekha tijjani ya bayyana masa bayani sun masafara ma'an abin su zo ɗaya suka tai tarihi إلى فاس فلقنه الطريقة الخلوتية من يلقنه شيخ آه، علي الهرازمي طريقة خلوتية شيما أن تبقى خلوتية هنالك فتركه الشيخ بها الشيخ يبشي ديتا ورجعه إلى ثانية يبشي تم تيجي بدأ هذا طريقة خلوتية ها هنا فنن يجيزو كسادة نن اختلف السيد علي الهرازمي shi halilu harazumi shi ba da wannan labari da yan nan shekaru yadda malamin sa ya tashi har ya je makka har ya dawo da dariƙoƙin da da malaman da ya gani da yadda ya samu dariƙa kasa. to nan ne suka yi eh, saɓani da wani malamin tarihi اختلف السيد علي الحرازمي مع بعض المعرخين tare da wasu malaman tarihi wanda kusan sun fi shi amintuwa almagarbi na maroko alladina duk a maroko aka rubuta na tarihi na fata kuna ganewa idan ka bi abin za a gano lalle waɗanda suka ba da a gane shi yan garin su ne wannan shi wannan almagari alladina kata wanda suka rubuta ala ta shekh tijani wanda suka rubuta rayuwar shehu tijani ba wannan suka rubuta ba a wannan rayuwa ta fi aikin hajji ya yi kaza ya yi waye ya yi waye ya je makka ya je madina ya dawo yi kaza yi kaza ya dawo yi wace yawace wace wasu kuta san ba haka kai ba to ya aka yi taro ka ta jani tijjani ayyama izin shehu tijjani zahabar mu'arrik muhammad bin al-qasim az-zayyani wanda kusan wannan bakar da muhammad bin kasim azayani yana ɗaya daga cikin alawiyawan wanda akwai jikokin annabi a nan bangaren wanda ake ce masa alawiyawa shi ɗaya ne daga cikin su ila anna shekha tijani kace san shehu tijani kad istagala inda ma kana fi tilmisana bi sana'atil iskir yayin da yake zaune a tilmisana tun kafin a yi magana zai je hajji hajjin nan yana sana'an kimiyya ina yin kuɗin jabu sana'an haɗa magungunan, haɗawa shi ne tijani shi ne iskir shi ne alkimiyya sana'an haɗa magungunan da za a haɗa samar da kuɗin jabo ya ƙware a nan a tilmisa ana aikinsa kenan kafin a yi wani maganar tafiya hajji ina fata an gane wannan gane ta aikin hajji ya yi wani ne ce duk ba ka aka yi ba aikinsa a tilmi sana sana'an hada magunguna magungunan kuɗin jiru wata zaifin nukudi zaifin kuɗin jiru wanda zai tara mutane ya je kana ya buga kudi tsaron ku in kana kuɗin jiru a gwamnati ba ku shiri da gwamnati ko abokinka ba za su shirya da gwamnati ba don ban tsani haka yake na kuɗin jiru fa'al a alaihi aka tafke shi wannan shine abin da muhammadu alkabun kafin ya ce kuma azayani. fa hukima aka masa hukunci mai yin kudin jago حيث ضربه وسجنه محمد محمد بن عثمان الحاكم التركي إن عينهم محمد أكا حكم تاشي أكا مسدوكا وسجنه محمد بن عثمان محمد بن عثمان يسا أكا kulle shi hakimar turki gwamnan turkawa kasan wannan ba za ta ɓoye ba wanda duk gwamnati ta taɓa kamawa har aka hukunta shi wannan abin ba zai ɓoye ba ta wannan shine tarihi sha'i'i na shehu da jana morocco a wurin malaman su fil algeria fil jazairi allah zai hakama wanda shi wannan gwamna waye muhammad gwamna usman ko mai rubutu mahmudu bin Qasim wannan gwamnati sun sa mahmudu ya yi mulki ne fi sana a wannan shekara 766 a hijira miladiya 700 eh, da saba'in da ko da da wa zuwa ga ainihin alif da eh, ko ɗari da tamanin miladiya alif ɗari biyu da shida bayan an hukunta shi an washe wata jani abin da aka masa akan yin kudin jabu sun matsara da ku daga nan shi wannan gwamna muhammadu bin usman ya kora shi min tilmisana wa mana ahu min al-iqamati fi ila arabi ya hana masa zama dukkan kasar sai ce fita daga iyakacin duk inda yake da mulki fita daga kasar annan wancan jero ta ya daga aikin hajji ba aikin hajji ya ba kora shi akai alati kana tata sai ta taratihi ومن أجل ذلك انتقل إلى شلالة da wannan ya janyo ya tafi ya koma shallala gari ne sun mastakarra akhiran da karita bi sangun a karshe ya zauna a ƙauyen abi sangun fi kalbi sahara ta tsakiyar sahara ya bar cikin binni ya koma daji haitu la tamtaddu ilaihi yadul hukuma inda hannun gwamnati birkewa can nan sa mu magana doktor jamilu abu nasar ko almasdar sabi ya yi saka eh. eh eh shi ne wanda mai iya lakana mutum yana iya raba mutane ba sai an je neman izini daga wancan babba ba an ba shi dama zai iya kamar yadda ce mutum zai iya musuluntarwa to zai iya shigar da mutane ɗarika an gabatar da shi zai iya karɓa zai iya kora Da wannan kun ga takaicin tarihin shi wanda san wannan tarihi ya ce za ka karɓi ruwaya daga wannan na'am wanne eh, in masdarin kajin ce ba sa'ai ya faɗi littafin a baya to sai ce maka asalin wanda na faɗi a baya duk abin da aka faɗi littafi ɗaya ne wanda za ka ji shi a baya eh, ah. eh wancan magana na da to amma wannan ga mai magana shine mai wani littafin wannan doktor صاحب العقول يميز ما هو الحقيقة أين وقفنا سبعة شا شا هدوه أما كم معرفة الشيخ آه أنقى بقى معرفة الشيخ يا رزقي يا جاي رزقي أنا قبل amma ma eh? tun da abin inda maka tsaya shehu tijjani masanin haɗa magunguna ne wanda yana haɗa kaza da kaza ya zama wani abu ta wanda aka same shi ya yi kuɗin jagu ta ɗauro aka kama shi aka hukunta shi wa amma ma'arifatu shek to yanzu menene za a ɗauka shin shehu tijjani ya san kuɗin jabu ko ku ƙage aka yi masa shi ne matsala ko saboda haka ya sani ah, ma'arifatu shek tijjani bil kimiyya sanayin shek tijjani da hada irin waɗannan murakkabatu in an ce magunguna ba fa ana nufin maganin ciwon ciki ba kaɗai maganin ciwon kai ba haɗa wannan da wannan ya zama ka ba bilkimin wa sana'atihi da yin abun falayen bage an ya kona mahallin jadari bai ma kamata ɗan adam ya yi musu a kai ba ba wai musulmi ba duk mutum a duniya wanda ya karanta tarihin shehu tijjani zai gamsu tabbas ya iya kudin jabu ba a yi ittifakan wannan ba jani da zai iya karyatawa ba mulhidi da zai yi wannan wai tun da adam adam ake ce wajen su ne in ji tagu ije kowa ya sani di'o ya sani sarki ma ya sani hmm? sule da wuri yake to haka shi wata jani kowa ya sani masoyinsa ya san shi yana kudin jabu makiyinsa ma ya san na kudin jabu ittifaqan wanda ma ba ruwan shi da abun yayi ittifaqi shi tijani na kudin jawo, isa dariƙa tijaniya da zaki ga men dariƙa tijaniya daga ɗan duniya sai ko jahili murakkabi wannan sun da su yin wani dariƙa ɗan duniya ba ruwan shi ana samu to shi kenan in dai ana samu to a zo zai yi in kuma a samu ya bari to kaga wa'annan ba a sa su addini gaskiya kuke ko karya ce a ah, mu mun san ƙarya muke amma ana samu to daga nan sai wanda yake murakkabi bai san komai ba shine zai yi don haka yin kudin jigon shi wata jani bai ma kamata ba in ji dokta ai an yi ne falayin bage an ya kuna mahallu jadale wa mara'i ko li'anna inkara zalika domin karyata wannan ya kadu ya otabar mukabara ya yi dab da kirga shi daga mukabara kin gaskiya alal haƙƙi asabiti li fushuri zalika sababun ya watsu misalin kamar a ce maka yanzu saboda tsabar gandama, a ce rana ta hudu ya ce ba ta hudu ba ko domin za ka kare kace rana ba ta zuba ce kai baka san turawa ba suna yin wani katon gulo mai haske mai irin wannan karshen ta za ka ba rana ce ba yanzu ba ana harba tauraron ɗan adam ba ai wannan tauraron ɗan adam da ake kila ma shine ya hudu ai takardar ce kai malam tauraron ɗan adam zai ba da wani abu ce kai jahili ne ba ka san sa ba ne ba ku ta gaddama to haka menene alal haqqi thabiti subhana mukabaratun al haqqi thabiti li fushuwi dalika saboda haka ya watsu wa zurihi da watsuwansa ainihin ala alsinati mu'asirihi akan harasan waɗanda suka yi zamani da shi talamizuhu ɗalibansa wa gairuhum duk sun yi ittifaki shehu tijjani yana mai kuɗin jihu قال القاضي سكيرج على عياشي wannan alkali su kai rajo za ka ji har ana sa suna su kai rajo kila karshen su da gane alkali ne batijja ne ne na karshe da kare daga cikin dakarunsu yudafi wa an shekha tijjani yana kare shehu tijjani tuhumata ta afiri tuhumtar da ake masa yayi ina kuɗin jawo لهذه الصناعة جمع مدانا سا كان ذا أبود لك أبود ما بك إن من نصب تعاطي هذا الفن للشيخ التجاني على قسميني انجوا سكر وندك جنجنا ينكو انجبو وندك جنجنا تعاطي هذا الفن ين ونن فني نجبو للشيخ التجاني على قسميني كشي بيوني ai kaga shi mukhlisi ne yace imma muridun jahilu ko dai muridi daga cikin muridansa jahili nasaba zalika lahu ya jingina yin kudin jabu ga shehu tijjani ala wajhil karamati shehu tijjani ya ganye ima ka haka kudi za su zamu wannan karama ce وإنه كان يعرف هذا الفن يا جوجي أولا بنغري وأن إلمي كان na ويتعاطاه يعني وأن إلمي نزبو كما ينعي فأما تعاطيه to amma wannan kaga kenan ya yarda an dangana har ya ce mutane biyu ne masoyin shehu tijjani jahili da kuma mai ilimi da makiyinsa yake cewa wa annahu kana wa fa amma ta'atihi amma yin kudin da yake me kore a ciki kudin da gane kawo mu je kan karatun fa amma ta'atihi yin kudin jabu fa huwa min al kage aka yi masa me kuka gane eh? ban ji ba an kore eh, yin ne aka kore amma ya sani ko eh? kai gaba ɗaya da ma ba da gage da yawa <laughs> ta bari ya yi maka naka in ka sai littafi na yi maka can da rana ku wa yau kudin jabu wannan kage aka yi masa amma ilimin kudin jabu wannan kowa baya shakka ko iba za ka kalla wa amma ta'atihi ko yin aiki huwa faminal mutakawwali alaihi kariya aka yi masa baya kudin jabu wa amma ma'arifatuhu fa huwa min al-ulum amma sani a ah, wannan ai yana daga cikin ilimomin duniya allati ya'rifuha arbabuha wanda abota sani suna iya sani wala yub'idu ma'rifatu shaykh laha da za a iya kayyata sanin shehi ga wannan ilimin ba kenan ya iya ko to kaga wancan ma dole a shakka ciki ga masu hankali tun da kana magana da burin ka ake kallo ba me kake bari wani hannu suwa sun mabiyan shi kenan su idan su siyar su kai rayu na ta haƙa kuma ma'arifatihi mun tabbatar da ya sani ya san ilimin jabu ilimin yin kudin jabu lidhalika alal wajhil akmali akan fiska cikakka na husulil karamati lahu hatta ina da wata baiwa ta yin kudin jabuna daban ba ma kowa zai iya yi ba kai ba a ma iya yi tunda duk abin da aka hada da baiwa ai sai ido duk wanda aka ce dan baiwa ne akan kaza to ana kawo da kai daga ya wuce ai koyi da shi bima huwa a'ala min hadha al-amri alladhi tatatarra'u ilayhi al-sinatu al-alsinatu fihi eh kenan ko jahili ta da ya kada ma ya bashi a ciki wa imma an yakuna alladhina saba zalika ko kuma wanda ijin gina wa shehu lishehi attijani mimman yushi'u alaihi wanda ke son turzarta shi ma wala almuntaqiduna abinda masu soka suka jarabtu da shi bintika da wa makasudu hube zalika iksarul inkari buri sa ita shehu tijani ya iya kudin jabo dan ijenyo a keshi bi zalika ma anna shehu munazzahu saha shehu tarkaka kene anta hadi daga aikata wa hada al ilmi ka ga me korewa ni ne yake korewa amma sani ya sani al mu'abbar anhu fi lisanil amma wanda a harasa mutanen gari ana cewa ilimin da ilmin nari wannan magana tana nan cikin alƙadi su kai raju al'ayyashi jinayatul muntasabul ani juz'i na uku shafi arba'in da hudu to kaga za ka ga yadda ake ɗakko magana a ajiye kuma a koma a yi a yi istihrajin ma yustafa ko muke ce masa ko kuma hidaya to nan kaga ga yadda shi shehi yake istinbadi wannan dama ilimi ka'ida da za ka san abu sai za ka iya ka karanta ka gane mai ciki ka iya istinbadin abin da ke ciki in ka karanta littafi wannan shi za ka ba za ka bi ne fi shi ka karanta ka gama ba sai wannan maganan dokta ɗahira mai gari ne ce wa ba bahasna fi kalamin kalamil su sukairaj idan muka ɗauko maganan su sukairaj ba za mu bincike haza nastanbitu minhu an da taliya za mu tsamu igungunan da suke zuwa yayin magana ne da yaren zamani point ɗin da ke ciki wanda za a kama ice na farko ne yunsabu ila shaykh tijani ma'rifatul kimiyya ana jingina shehu tijani sanin kimiyya ma'ana ba kimiyya wannan ba ilimi na hada magunguna ina iya kudin jau wata a atba'uhu wa ghayruhum ittifaqi akai ko mabiyansa ya sun sani yana yi makiyansa ba sun san yana yi dan kenan na biyu أن أتباعه مبيانسا في نسبة علم الكيمياء إليه وجن جنجن علم ونن كيمياء غريشي إن قسموا قسمين قسم جاهل أقوى كسو جاهلي في نسبته إليه وجن جنجن مصرنا ذنه أن ذلك مدح وكرامة سيدنا دائنا قال كمان كرامة له yunsabu ilaihi ilmuhu wa ta'atihi ko ba haka fadi a ciki ba ya sani yana yi muridun jahilun kenan na biyu kismun alimin malaman ciki ina so su kai rajin kenan yansibu ilaihi ilmuhu yana jingina masa ilimin wannan yin kudin jabu wa yanzu sahata yana tsarkake shi min ta'atihi daga aikatawa li'annahu ضم don zargi ne wala ya liku bi janibihi to anan mai hankali ya zai fara bin mai yin jabu mutumin da ya damfare ko ko herakal da ya tambayi abu sufiyanu ya ce mai yanayin ƙarya yace yace to bayyowa bai muku ƙarya bai wa Allah ƙarya eh to amma wanda ke muku ƙarya ku zai wa Allah ƙarya to wannan wanda ya muku karya bai iya ku bashi amanan addini masu hankali tunda da Allah kamar yadda ce malamai suka ce ne ɗariƙar tijjaniya inda kana da ilimi kana gane karatu ko ka gaba yanzu za ka yi ta ba ma da ba ta ma kama da ɗariƙar mai hankali ba ko ɓoye-ɓoye babu damfara ce ga ta a fili to amma yake cewa shi yasa ai suna jin zafin littafin nan ina tuna ran da daga nan yanzu ahlus sunna ba san yi littafin ba muna koyarwa a cin sangi ran da aka ce dr bahari mai gari a wurin dan bidiya ne shi kawai na kawo kuma ta magana makarantar ahlus sunna dan bidiya na koyarwa wallahi ya kakai mulhidin nan ya fito shiga wannan aji haka ya ɗauko tofan nan idan shi ba na je ce mata hazal mulhid allahu qatalahu la'unatullahi alaihi aka yi dinga zuwa aji aji to wanda ake ga su ba su san mawaye ake magana akai ba kun sanin shi ba su yi ba ba su san irin aikin da aka yi don iyayen su kamar yanzu ne misalin karatu da duk karatun da muke faɗa ƴaƴan mu ba su da shi wallahi mu ne muke karatu illa yan tsirarin da suke amma amma to ne suna kirga su zo karatu a inda ke karatu daga cikin azaba yan duniya ah, me zai nuna maka yan duniya ne za ka iske hanset ɗinsu da rediyon da suke ji ba sa jin wani karatu wasu hayaniya za ka ga suna ji kwata-kwata tarbiyyar da ake ba su ba ita ake ciki ba Sau da kanana da cin azaga abu a littafi sai su ɗauko kasa su ji wannan kasa shi za su aiki da shi abinda suke karantawa ku ba su maki ku ba su abin ainihin abin Na ba ta da suke ba to wannan musiba ne ba san yadda za mu kullo mata ba amma dai kuna mai malaban mu da sani abinda ake kuke karanta musu malaman rasu shi abinda suka jiya a kasa shi ne suke aiki da shi abinda suka ji a rediyo shi suke aiki da shi abinda suka ji a waje shi suke aiki da shi amma abinda za ku zauna ku karanta musu ka fusata ka hana lokacin ka bacci ka hana mene ne wallahi ba za su da shi ka je ka ji kasa kasan da suke ji duka kaset din da suke je za ka iske yin suka ji wata hayaniya inda aka yi caji aka yi caji shi za ka ga suna ji su can yan cajin suna tunanin ya za a yi adawa a nutsu ya za a yi aiki ya za a yi kaza wanda hankali za musu su kuma yanzu abinda suke da ne an takura musu su kai za su tafi caji caji duk inda kuma caji caji na ke idan ba cajin ma ba ka gaba za su iya jin karatun ba da ka to ba gane ba karshe ta ka suna maka karatun wasu ya yaje littafin ya masa haka da yanzu karatu na ji ma na san abin da nake ji dai na riga na yi alkawari dai na raye ina nan garin din kai ba zan bari ba insha Allah amma ban da wadaka wata kan sai kai ku tashi ku tafi kan dole ne ba a wannan katon na kai ce nake sha ba zan iya ci da kai nan sha da kai na nima kamar da kowa zai ci da kansa sha da shi amma muskilan na bar neman wancan ne don a ce yaran na an taimake su da za a iya taimakon su an ji kaza to ma wallahi kana musu karatu in ka ce wanda zaka je za ka sai dai in ya san jarrabawa ce ka kada shi ko karatun da na jarraba ne ba don Allah suke ba ya za a yi laifin ku ne iya kuna nuna musu akwai wani abu sama da wannan ko da kuma kuna ba amma ba da haka ba ba subhanallahi miliyan haka fa ike tsalle ina murna mata hazal mulki shiga nan aji shiga can aji shiga nan aji na kallon shi na biyu anna shekhar tijjani ko a uku ne a ƙara daya ba kamara na yi ba anna shekha tijjani ko min arbabi fannin kimiyya yana daga cikin ƙwararru manya-manyan sanin haɗa waɗannan magungunan walidhalika la yub'idu ma'rifatahu don haka ba za a iya ƙaryata ya san wannan ilimin ba Da bi dalilin kauli shekha su kai ko. hujjan mu da ba da wa za mu hujja ɗalibi malamai daga cikin dakaru daga cikin masu kare ɗarika tijaniya wa ma ma'arifatuhu fa huwa min al'ulumi ko yace wa ma ma'arifatuhu sanin ko me alkimiyya ko ilmun nar min al'ulumi allati ya'rifuha arbabuha kaga bai karyata ba ko da iya nan ya tsaya sai dai a ce yayi wani me tauriya karibu zahirin gairu buradu arbabuha wala yi abu idu ma'arifatu ba za a iya karyata sanin shehi gare ta ba kaga ya sa maganan abaka ko tun da ɗauko ta zai sharhi daga nan yace wa ma'ana hada annahu min arbabiha ma'anan wannan kenan yana daga cikin manya manyan masana wannan ilimin yanzu kala kana su kai raju ya taƙidu an na shekar tijjani inda a ce su kai raju bai ƙudurin shehu tijani ya sani ba lai samin arba bilkimiya la ta jumla tutulati tali a ƙa'idar larabci jumla ta ta biyu a littafinsa, sa jumla ko tali jumla fa huwa min lati ya rufuwa arbabuha buha sai ce wale ko wani nuna ya sani dalika saboda wannan nubu idu ma'rifata ta jana sai yace haka ko kama mai ce ba nubu idu ne ce ba la nubu idu badalan min qawlihi maimakon yace wala nubu idu ma'arifata sheikh laha wannan da littafin mun kuma ba haka ne ba duk wani dan tijani zo yi magana akai ya zo yi sharhin mu ji sharhin da zai wala sayyama a yi ce ya kalubalanci duk wani ɗan tijjaniya a duniya balle a najeriya a zo kotu a zauna a je majalisar ɗinkin duniya na musulunci a zauna a je rabi da a zauna duk ɗan tijjaniyan da zai iya kare tijjaniya ya zo ya rubuta wannan ya yi kira ya faɗi a kafofin watsa labarai ya faɗi ba da irin abin nan ba ya ce a ba ko aisha gaba karmar ina cewa su je kotu an ce musu kahirai Duk tananan nan shi shari'a da shi ya yi littafi ya kan haka ya ce shi kahirai ne ya faɗi ya rubuce su je kotu zai amsa kira tun kafin a je koyana na kana ji wala nabu ido ma'arifatu sheikh ba za mu karyata sanin shehi gare ta ba wala siyama anna su kairar ballanta ne ma shehu kairar da Ya ƙarfafa أكد كلامه يا أرفف مجانا صدق قوله ونحن كو أتسكي ما هكا يسيبا نحقق معرفته منا تبتا دسنا الشيخ تجان لذلك على الوجه الأكبر ashe kenan shehu tijjani eh, ko da ba mu za a ce me yin kuɗin jabu ne e lalle goni ne a kuɗin jabu ma a husulil karamati lahu bima هو أعلى من هذا الأمر أي أنه يعرف الكيمياء شيخ تجاني ما سنن وانا من كيمياء نا يمكن جابوا معرفة دقيقة وزيادة على ذلك قال ما أكن وانا إنه يعرف من طريق الكرامة يعرف يعرف من طريق الكرامة أكثر منها ainihin matsala na hudu ko an tika da shekha tijjani bi ta'ati sana'atul kimiyya su kan shehu tijjani da ake wajen yin kudin jabu amurin sha'i'un bashi ko ishabuni ya wasu neman yi shi uzalika ko kada wala abihi mun taƙido masu su kansa a zamaninsa sun yawa Wani ولذلك إذا نصبه غير ne wanda ba ne ba in yi jefe shi da wannan ilaihi fa ma fa'ala zalika liyazida min ta'ajiji naril inkari ya faɗi ne don ya ƙara wutan ƙinsa dama da wutar. a yi ƙara ta to abubuwa dalilai akan maganar istin daɗi da yi akan maganar shekaru suka rage ga guda huɗu? sai ya dawo matsalan don bata kare ba ya kamata a kulle ta ce wa ammal bahitu almutajarridu amma wanda yake mai bincike bai daga cikin makiyan shehu tijjani kuma baya daga cikin masoyan shehu tijjani ba shine mutajarridu ba bai goyon bayan kowa gaskiya yake nema fa ya atabiru hadihil umar zai dauki wayannan al'amura daga wancan muhammadu abul kasim ku hadihil umar kulliya min jumlatu shawahidi hujjoji ne addalatu ala tarjihi ma qarrahu zayyan zahirin jahid da maganan da zayyan yayi amma hadasa li shekhi tijani abunda isa mu shekhu tijani ala yadil bayu turki bayu ainihin gwamna kenan bayanin turkanci ne حاكم التركي هنا لاروشي باي التركي في الجزائر محمد بن عثمان من جراء تعاطيه ده دليل يمنع الامر ان كن جو لهذه الصناعة الكيميائية لأسباب الآتية أولا أن دكة معرفة الشيخ التجاني لعلم الكيمياء وأنت وكوكوكي وكوكوكي shehu tijjani da yin wannan aiki na kudin kimiyya lam yakun qattu mawdu shakki ko ya yi shakka kuma ya shaida masoyinsa da makiyansa sun shaida idza atabaka alaihi ataba'uhu mabiyansa gaba da sun yi ittibaqiyya wa ghayruhum wa annahu lamina su'ubati yana daga abu da mai wahala bi makani. an ya kuna shaksu arifan bi sana'a mutum ya san sana'a ma'arifatan daƙiƙa au ala wajahil akmali kama karrar shekha da suka kai da ya san abu mai kyau wala ta'atahu ko. ko baiwa ka san abu ka goge baka aiki baka aikata ba ya ko likita yanzu misalin a ce maka eh, ina ɗauko digirinsa a biyu zai zai tiyata a ce maka ya goge tiyata na jin sai ya yi ya sake ya sake ya sake akwai adadin fiɗa ma da za a ce kafin a baka wanda za a baka ba dama a ce maka wannan likita ne consultants bai taɓa fiɗa ba ko maza hori sai bayanin mu ne wani kuma yan zaure kawai a ce ka goge abu baka taɓa yi ba eh? kawai ka karanta ka karanta ka ce wannan abin na iya shi amma baka taba aikatawa ba kai musta'ib saboda haka nan kaga ittifaqin tijjanawa sun tabbatar da mutumin nan ma'aikaci yana kimiyyar nan ina tsafin nan ina wannan kudin jabo a wani mai ta'atihi min qibali eh, min qawli an eh, eh, min qawl bi ta'atahu aw lam lam yata'atahu ko bai taba yin sa ba min min qawli لأن المعرفة الدقيقة دون تككن سني والخبرة دقوجة الواسعة في أي صناعة لا تحصل اللهم إلا بالتجربة سيكاوة كأكل كباسو كيف Ah, yang ini nih. Baik itu dalam ba? jiwa. Ayah kami jiwa jerbati. Jadi ta aku masih dah kuat awal. Al amalia, al mutakarrira. Kedua, ini saya asal lalai abu nakani. Anal muarikh al maghribi, man ismuhu? Muhammadu bin Al Qasim ku. sayya dai kun ga abin da shi eh, Ali ne ke faɗi ga shi abin da wannan mai rubutu yake faɗi Muhammad ibn al-Qasim az-Zayyani alladhi kataba qissata qabd Sheikh Tijani wanda rubuta tarihi kama Sheikh Tijani fi tilmisana wa muhakamatihi ala annahu yata'adal kimiyya wa tazayif an-nuqud da yin kudin jabu wa isdar al-hukmi alayhi da zartar da hukunci akan sa darbi wa sijin ثم بالترد أكرشا كورا شي دقا قصد أخيرا كان معاصرا له زمن سدام ba za a taɓa shakkan wannan sama shi wata jami'an nan ba yana kudin yau tun da tare suka zamani wanda ko zamani da mutum shine wanda za a ɗauki labarinsa ba jita-jita ne ba su a gaban su a gai wa an sha ma'an sun rayu tare kitarin wahidin a ƙasa ɗaya wa fi baladin wahidin garin su ɗaya wa mata shekhu tijjani kabula kuma shekhu tijjani ya mutu kafin sa balantana ce ya tuba kasan ana da a ce shi muhammadu ɗin ya mutu za a ta yi daga baya ya tuba ya gyara a a shehu tijjani sai da ya mutu sannan muhammadu bin kasim ya mutu an yi ce a zauna da kowanne batija jane a nemi alƙalin da ya muku ba da baki ba ya magana ba ko nemo ai ba su iya nemowa ba sai dai suka ce a kore shi daga kano kayya kayya a kore shi ai ba kano ne ba ai ba kano ne ba sai ce ai jife da yake wa aiki ba gwamnatin jihar kano yake wa aiki ba tun da jami'a yake ba wanda ya sai kore shi daga kano sai da yake wa aiki aka yi tija tija tija tija dole aka haƙura kuma ta yi aka ce dai aka masa abin da aka masa kuma dole ya aiki a ƙarshen wannan tare ya aiki wa ma shekhu tijjani qablahu bi qarabati samaniya sana kuma bai janye kan maganan shi ba ai da a ce bai yi ba da an janye maganar ina za su bi su rushe wannan sa suna jin haushin littafin nan sai dai su daina jin haushi ma wanda aka rubuta littafin domin su ba su san shi ba wallahi an kusa a manta shi irin mantawa ta gaba daya sai kan ga mutum ya taso ina ba da labarin da ina kama tashar daji ci ba faɗi falala ya ce za su mata sa ta bisa kurani sau duhu kaza sun ce ma kaza sun ce gashin munkiri sun ne kaza yara kanana ke mutane da sai sharri ne amma wannan da kwa karanta me shari a fasihirun hada <laughs> amma antum ko za ta gusaruna waya badu ana zayyane abun yana bayyana shi zayyani man zayyani Muhammad bin wannan ne ya kamata a rike wannan abin da Muhammad bin al yace kana muhtamman bi hadhihi al wannan matsala ta dame shi ya tsaya yayi abin da ya cancanta a zamanin sa itimaman kabiran haifu qarraraha inda ya tabbatar da ya tafi kitabani. ne min kutubihi wajen sau biyu rubuta ta وهما كتاب الترجمان الكبرى وكتاب الروضة السليمانية في ملوك الدولة الإسماعيلية ومن تقدمهم من الدول الإسلامية وقد كان قصة تبدي محمد بن عثمان الباي التركي ما كان تندام بيوسك تهيأ an tabbatar da wannan labarin koran da muhammadu dan usmanu iwa shehu tijjani fil jazairi algeria li shehu tijjani min tilmisana ila qaryati abi sango ba muhammadu zayyani ne kadai ya faɗi ba a'a malamai biyu suka faɗi al-mu'arrikhul magharibi wani malamin tarihin afirka a sheikh ahmad bin khalid an-nasiri في كتابه الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى سنة لتاين كينا يا تبتا لشيخ تجاني وانا ايكا حيث قال وفي هذه السنة أولنا شكرة ألب أليبيو دقوم شاقايا قادمة إلى فاس الشيخ المتصور ونشيه سوف يزو فاس أبو الأبواس سنة التيجاني فاستوطنها يزون أن فاس وكان الباي محمد بن عثمان صاحب وحران قمنا أني محمد بن عثمان قمنا وحران سنة يمكن كنا قد أخرجه يا في الدشي من تلبسان وانا شيخ صوفي إلى قرية أبي سمغود فأقام بها وأقبل أهلها عليه ainihin yan garin suka kewaye shi sun lamma matal bayan mazakur yayin da wancan gwamna mazakur da ya mutu wa waliya eh, ba'dahu ibnuhu bayan ɗansa ya hau Uthman bin Muhammad sa'a indahu bi Sheikh Tijjani sai aka kawo masa labarin Shehu Tijjani fa ba asa ila ahli Abi Sangun ya tura wa lokal gamar din Sangun wa tahaddadahum li yukhrijuhu ولما سمع بذلك الشيخ المذكور خرج مع بعض تلاميذه شيخ علي الهرازي هي اللي في تياتر ايدي مجيني ko ya tattara ya rufe lokacin da ya tashi ya je aikin hajji ya je kaza ya je kaza shi ba wani hajji kwarashi kai ban talamizi wa auladi wa saraka tariqa sahara hatta talla fas har ya je fas ya zauna a fas wannan ina nan cikin littafin الشيخ محمد بن خالد الناصري سون للتعب الاستقصاء للأخبار مغرب الأقصى ma'ana tattaro labaran afirka ta yamma shine magribul aqasa walau lam yakun intikalu shekhi tijani min tilmisana inda banin shehu tijani daga tilmisana li ajali amrin sadara min alhakimi abu ne da ita so daga gwamna al'am lil biladi la raja ila maskat rasi sai kuma mahaifarsa a mutum ya bar wani gari ya kuma ba ya sake cunna ya tafi can tsakiyar sahara ya zauna aina ma ba ya koma aina ma allati kanat qarya qariba minha aw ila madinatin ukhra min mudun aljazair ahila wacce take cike da sukkanu badalan min an yatawakkala fi a'mak sahara maimakon ya tafi can tsakiyar sahara ila qaryatin sagira fi waha can cikin wani dan ruwa mulqatun eh, fi qalbi sahara wanda aka yi can tsakiyar sahara zahiratul badawa wanda garin ƙauye wa ba'idatun an tamadduni wal umran wa laysa min al-maysuri ba abu ne mai sauƙi ba lil bahis ga mai bincike an ya kifa ala sababi tardil hakimi ya gano dalilin da ya sa wannan hakimi ya kore shi li'adil wataniyina min al biladi duna an kuna murtakiban li jarima in ba wani babban laifi yayi ba aju amril amni al amni is'aju amnil biladi ya aikata wani abu da ke tada hankalin mutanen kasa au iktisadiya ko tattalinta tunda yin kudin jaba yana daga cikin kada tattali وما يماثل ذلك من الجرائم التي تهم الحكام وأن تكيدام قرنة وحدهم ولم ولم يروى لنا بأروي تؤمن بأن الشركة التجاني ارتكب جريمة من قبل الحكومة بيون لي في باب أنقر قمنا غير صناعة الكيمياء فتون علمي وتضعيف النقود لا سيما أنه لم يؤسس طريقته حينئذ هل هو كتب طريقة السبب rashiraku wannan fi kalamin sai da aliyu harazimi kamar littafin ya yi karatun kama da karatun tsakanin mu garba da isha